samun wani mutum irin manzan Allah sallallahu alaihi sallama babu wani taro da ya taɓa rabauta da irinsa babu wani taro da ya taɓa rabauta da mutum irin manzan Allah sallallahu alaihi sallama fa akmalu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u faman za ya kunu faman faman kana au man za ya kunu ka ahmadin nizaman li kalin ne. A wani abu ne ɓoyayye kowa ya sani dukkan musulmi sun sani muminai sun sani muhsinai sun sani cewa duk inda mutum ya kai da haƙuri duk inda mutum ya kai da haƙuri wata rana sai an tunzura shi ko ya yi tsaki ko ya yi ashar ko ya yi mari ko kuma ya naushi ana habawa ne habawa ne ba ɗabi'a ka wani yana faɗin maganganu sai daga baya kuma ya zo yi dama duk haƙurin mutum sai ya yi wannan idan ka ga an kular da mutum duk haƙurin shi bai naushi ba bai mari ba bai zagi ba to za ka ga yana raki ni wani ban san abin da na yi ya matsa mun ya matsa mun kaza kaza ana kai haƙuri ai matsayin ka ne kai haƙuri to sannan ya amma manzo Allah bai taba yin motsi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yin motsi ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato la yaziduhu ma kasratil aza illa sabran la yazidu ma kasratil aza illa sabran manzo Allah baya ƙara komai banda hakuri tare da yawan cutar shi da ake yi wa ala israfil jahili illa hilman wautar jahili ba ta girgiza annabi sai ƙara da ka gane ka lura da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri sallallahu alaihi wasallama a bisa maraici ya yi haƙuri da maraici manzalla sallallahu alaihi wa wasallama haƙurinsa ka ga haƙuri ne na wanda ya amince da ubangiji tabaraka ta'ala ya natsu da alƙawarin Allah tabaraka ta'ala ya yi haƙuri da maraici yi haƙuri da talauci yi haƙuri da yunwa yi haƙuri da bukatu ga bukatu za su taru amma kuma abubuwa sun cak ga bukatu muhimmai amma abubuwa sun tsaya cak sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi haƙuri a bisa wahala manzo Allah sallallahu alaihi ya yi haƙuri a bisa hasadin mahasada ya yi haƙuri a bisa zagin masu zagi ya yi haƙuri a bisa kora daga gari a makka aka haife shi amma aka kore shi ya haƙuri ya fita sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya yi haƙuri a bisa makircin yahudawa annabi ya yi haƙuri a bisa shishigin nasara manzala ya yi haƙuri a bisa munafincin larabawa manzala sallallahu alaihi ya yi haƙuri a bisa cutar masu cuta duk wata izaya baki da ashe yana faɗi qalahu wa azau hutuwan falam ya zalbi rifkin walinin murshidan kulla mubiki an jefe shi da duwatsu ya haƙura an yaƙe shi ya haƙura baffansa ya rasu ya haƙura matarsa ta rasu ya haƙura ɗansa ya rasu ya haƙura kuma a lokacin da ake tsakiyar cutar shi kuma suna tsayawa tsayin daka a busa kare shi an raba shi da makka ya haƙura aka jefi matarsa mai tsarki da zina sai da aisha ya haƙura